Mai sauraro barka da war haka shirin matasa ne na yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA afirka kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon ma VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina sada da Sodengi. Sai kuma ni ni usman ahmad kabara A yau Laraba 15 ga watan Fabrairu shekarar 2017 kamar yadda aka saba duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci nagari. gari. Za mu karkata akalar shirin ne mu ji amfanin samun wakilci nagari daga matasa don zama babban misali a duniya sannan da illar baza jita-jita a ƙasa. to kamar an tattauna irin gudunmuwar da matasan Najeriya suka bayar hmm. wanda duniya ta karbe shi kamar abin da ake cewa not too young to run. to bai karanci ka fito kamar takara ba. Ka fito takara ba. An musu wani iyaka daga 18 hmm. cewa zaka iya fitowa ka kada kuri'a. Hmm. har da ka takwas ma za a iya ɗaure ka mm, amma da ka takwas ba za ka iya fitowa takara ba da ka takwas ba za ka iya zama cikakken wakili ba mm. da ka takwas ba za ka iya zama mutum ba wanda alƙalamin shari'a ya hau kanka da kan sha takwas. matasa na ta yada abubuwa da zai iya yiwa ya zama gaskiya zai iya yiwa ya zama ƙarya saboda macije sare ka kaga bakin tsamma an ce zaka gudu mm. musamman shekarun baya an yi makamancin irin wannan shugaba ba shi da lafiya aka dinga koye-koye da sauransu shin yaya Buhari yake me zaka ce wa matasa abin da zan farko abin da zan gaya wa matasa shine ne shugaba muhammadu buhari yana nan Nasiru Sa'idu Adahama kenan mai baiwa shugaban Najeriya shawara a harkokin matasa a ziyarar da ya kawo mana nan sashen Hausa. Za kuma mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko bisa tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter, sai kuma akwai bayanin ɗan iya ga matasa. To kafin mu kutsa kai cikin shirin za mu ji shin wannan magana ta kafafen sadarwa wadda a kwanakin ba ko kuma in ce lokuta da dama Maryam da Safina mun sha taɓo wannan magana yadda ake yada jita-jita shin hakan yana da amfani ko kuwa? To akwai waɗanda ke yada abubuwan amfani misalin wani sautin nasihar sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu game da illar yada sharri ko mugun eh, fata. dole ne in tuna wa kaina da yan uwa kan mu yi wa kasar mu addu'a mu yi shugaban kasar mu addu'a bi gaddin nazar mu aje haukar da muke ciki ta siyasa mu aje sakarcin da muke ciki na siyasa a kasar Hausa malamai suna shayin su muku magana ta siyasa saboda irin yadda kuke fassara su wannan shine magana gaskiya ba kowane malami bane zakakuri yake iya magana akan siyasa a kasar Hausa saboda irin rashin ladabin da muke da shi akan siyasa ba wanda ya wuce a ci mutuncinsa ko a yi masa wulakanci ko a zage shi ko a yi masa shari a yi masa kaji a yi masa kazafi akan siyasa to mu sani mu shiga hayyacin mu shiga taitayin mu kuka da kanmu mu yi wa shugaban kasar mu addu'a Allah ya bashi lafiya wannan shine kawai sakon da zan ce mana sauran fassarar na san da yawa za su fassara da kansu da yawa masu hangen nisa za su yi wa kansu da kansu fassara Umar yar Aduwa bai dade da barin duniya ba a irin wannan yanayi mu tuna wani yanayi muka samu kanmu a ciki bayan mutuwarsa ba mu ce shi yake mana ba ko shi ya mana ba amma dai rashin wani na iya zamowa sababin fitina ga wani shi yasa cikin addu'ar mutuwa akan ce Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahu yoso da dama idan wani ya mutu sanadiyar mutuwarsa kai bala'i ne a gare ka shugabanni yoso da dama mutuwar ta kan zama bala'i ne ga al'umma ba ka sanin cewa wani ya tare maka wani sharri sai ranar da baya ba wai yaɗa maganar kawai ba a kafafen sadarwa facebook kaza kaza wannan ma masha Allah babu laifi amma da gaske inda gaske kake ka tashi cikin dare ka yi sallah ka yi wa kanka addu'a da iyayenka kuma ka yi wa ƙasarka addu'a wannan shine kauna ta gaskiya ba laifi a azumin ka na nafila in ka yi ka kai kai tawassuli ka yi wa kanka da iyayenka addu'a kai wa kasar ka addu'a wallahi muna cikin wani halin da ba mu san ina muka dosa ba mugayen cikin mu suna dariya amma abu ne wanda a ƙarshe sai mun yi kuka dukkanin mu la kaddara Allah ba ma fatan haka duk mai rai in lokacin mutuwa sai sai ya mutu amma Allah kada ka jarabce mu da mutuwar wasu daga cikin mu mummunan fata ga wani yakan iya zama mummunan fata gare ka da kuma al'umma baki daya da haka ina gaya mana wannan a matsayin nasiha ta gaskiya da amana ta 'yan uwantaka Da fatan za mu ci gaba da yada abubuwan da za su amfane mu gaba ɗaya da mu To mun tambaye ku a shafin Facebook da Twitter cewa wace illa jita take haifarwa ga matasa musamman ta fannin shugabanci. Sakon farko daga Ya'u Suleiman Madaci, Allah sa na faɗi sunan daidai. Ya ce salam yau da gobe, jita-jita tana ɗaya daga cikin kayan aikin ta da husuma a cikin al'umma. Kamar munan Kaduna, jita-jita shi ke ƙara ruruta abin da ke faruwa a kudancin Kaduna. Amma alhamdulillah tunda muna tare da muryar Amurka, tasha ce da ke ƙoƙarin cire al'umma daga duhun kai. sai shehu ɗayyabu gwaram ya ce yau da gobe ai illolin da jijijiji take haifarwa ba karami ba ne misali yadda makiya najeriya suke yada wai baba buhari ya mutu kaga har yanzu wasu mutanen suna cikin tashin hankali saboda abin da waɗansu suke yaɗawa. Ahmad Ladan Girkau ya ce tabbas jita-jita ba karamar illa take haifarwa ba tana mai da mutum makaryaci ta kuma kayar maka da kima gaban idan jama'a musamman idan kai kana daga cikin masu yada irin wannan magana ko kuma mai ɗaukar jita-jita ne sai suleiman ibrahim kwanjamawa ya ce salam yau da gobe hakika illar da jita-jita ke haifarwa ba karama ba ce musamman kuma ga shugabanni karamin misali dubi dai yadda wasu baragurbin mutane suka yi ta yada jita-jitar wai shugaba muhammadu buhari ya mutu wanda kuma samsam ba gaskiya ba ne tunda mutuwa dai ba a bar boyewa ba ce sai kana haki ibrahim babangida allah sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe jita-jita ba karamin matsala ba ne musamman ma ga matasanmu saboda ta nan ake samun matsaloli wasu lokutan har ma a dinga fadace-fadace a cikin jama'a daga nan idan hukuma bata ɗauki mataki ba ma har abin ya kai ga rasa rayuka Allah ya kiyaye amin sai Ibrahim Kaugama ya ce salam yau da gobe jita-jita tana haifar da matsaloli masu yawa musamman ga matasa masu amfani da yanar gizo-gizo saboda zaka ga mutum shi kaɗai yana zaune ya kirkiri labari da kanshi ya watsa kafar sadarwa ya watsa kafar sadarwa kuma wannan ba karamin neman kuskure ba ne a gare mu daga karshe kuma idan aka kama shi domin ya faɗi inda ya ji labarin sai ido ya raina fata kaga ana da na sani daga karshe ya kamata matasa su yi watsi da duk wani labari da ba shi da tushe. buba mai goro gashuwa ce jita-jita yana haifar a ɗau mutum makaryaci da kuma zub da mutunci kamar yadda ake yaɗa ɓatanci ga shugaba buhari wannan ba ɗabi'ar matasa na gari ba ne idan mutum yana so ya tsira da mutuncin shi to ya guji yaɗa jita-jitan karya. sai sani aliyu turaki ya ce salam yau da gobe illa ai ba illa za ku ce ba illoli da yawa jita-jita ke haifarwa ga matasa ta fannin shugabanci ta hanyar yada labarin karya ga shugaba wanda ba shi ya faɗa ba misali mu a nan za ka ga ana ta jita-jita wai a guri kaza shugaba zai yi abu kaza sai an je a gaba haka bane to hakan har fada yana jazawa tsakanin matasa yau da gobe abin alfaharin matasa da al'umma baki daya a tashi lafiya sai abdullahi matashi ce yada jita-jita tana haifar da tashin hankali da kuma illa ga al'umma haka zalika jita-jita tana haddasa zub da jini a cikin al'umma wanda hakan ba karamin illa yake yi wa mutane ba don haka don allah matasa mu daina yada jita-jita a cikin al'umma sai umar magawata ya ya ce yau da gobe ikon Allah abin da jita-jita ke haifarwa ga matasa shine ta da zaune tsaye musamman ga matasa. Sai Isyaku Hamsa Gogori Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce Assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika yaɗa jita-jita a cikin al'umma wata mummunar ɗabi'a ce domin kuwa yaɗa jita-jita tana haifar da rudani a cikin al'umma sannan kuma tana kawo tashin hankali a cikin sauyi. sai mansur almugumel ya ce babu abin da take haifarwa sai fargaba da zaman ɗarɗar da fatan mutane za su dinga yi wa bakinsu linzami Abdullahi Isa bintusu Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe a gaskiya jita-jita tana kawo mummunar illa ga zamantakewar al'umma ba ga shugabanci kaɗai ba tana yin tasiri sosai wallahi ta kowane fanni na rayuwarmu yau da gobe ya kamata ku samar mana da rana ɗaya cikin kowane sati don ku wayar da kan al'umma ba matasa kaɗai ba akan ji ko yaɗa zance marasa tushe mun gode a huta lafiya. Sai Abdulaziz Adamu Fira ya ce VOA hakika kun so samu inda yake min kaikayi. Jita-jita ta zama mana ruwan dare a cikin al'ummar mu musamman ta kafafen sada zumunta. Haka kawai mutum zai kirkiro ƙarya ya tura wa jama'a wannan ma ya tura wa wannan ba tare da an bi diddikin labarin ba. Hakan yakan jawo mana kowa ya zama makaryaci. To idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter at Mahmud Kaura 01 ya ce wannan illa ba karama ba ce kasancewar tana zama barazana ga yunkurin da matasa ke yi na samun jagoranci a cikin al'umma. Sai at Mahmud Jafaru ya ce illa ce babba wadda ke kawo rashin fahimta ga matasa ta yadda za su san menene manufar gwamnati da yadda za su ci amfaninta. sai adke Bashir ya ce Assalam jita-jita kanwar karya a gaskiya tana da illa sosai domin tana hada rikice-rikice a cikin al'umma. Sai daga ƙarshe at S mai lange-lange ya ce jita-jita na da illa kamar yadda muka gani a rashin lafiyar shugaba Buhari inda masu yada jita-jita suka nemi su rudar da ƙasa. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Yau ɗan iya ma ya game da Isa na Ikara har ya ba shi guziri ya kawo mana a shirin yau da gobe. akan hanya na iske ɗan iya yau yana ta sauri na ce ɗan uwa yau kuma ina za ka ne haka da wurwuri ya ce na ikar kasan ni fa matashi ne ko kuma in ce ina cikin jerin samari amma akwai abin da ke matukar damuna ni tun da wuri musamman ma dai yadda ake amfani da matasan ƙasar nan wajen kukulla sharri a ƙarshe kuma sai ka ga an bar su nan gari suna ta faman garari wani lokaci ma sai ka ga rayuwar ta ƙare a gidan yari na ce to gaskiya kuma ɗaya ɗan iya dole ne matasan ƙasar nan su yi dogon nazari don su sauya rayuwarsu zuwa jakadin ƙasa na gari saboda yanzu kowa ya riga ya gane da matasan ne kowace ƙasar duniya ke alfahari ɗan iya ce to ai na ikara kasanni na daɗe cikin irin wannan juyayi musamman ma dai akan yadda matasan ƙasar mu ke shaye-shaye kamar suna shan shayi har ta kai ga 'yan siyasar ƙasar mu sun maishe su kamar wasu bayi saboda sun san yadda matasan ƙasar ke da matukar kwaɗayi shi yasa nan da nan sukan yi amfani da kuɗi su shaƙa musu don sauya musu ra'ayi ta yadda za su yi ta da matasan wannan ƙasa daga wannan layi zuwa wancan layi ko da ke dai kuma na ji majalisar ɗinkin duniya ta shirya taron tattara matasan don kawo sauyi ta yadda ƙasashen duniya za su rinka mutunta kowane saurayi domin ko duk duniyar yanzu matasan ake yayi saboda sai da su ne fa ake iya samun kyakkyawan sakamakon sauyin da kowace ƙasa ke tsumayi na ce to dan iya sai mu ce Allah dai ya kiyaye ya sa matasan mu su dawo daga rakiyar ɗabi'ar shaye-shaye don irin wannan ɗabi'a ta shaye-shayen ke sa a kira su 'yan ganye saboda da ka kalli idanunsu zaka su jau duk sun zama jajaye fatan mu dai Allah ya sa tausayi da kishin ƙasa ya samu zuciyar matasan wannan ƙasa ya mamaye ta yadda idan wani ɗan siyasa ya zo da nufin tura su aikin aisha sai su yi yi mishi alaye har ma idan ya matsa musu sai sun yi aika aika su ce kai mu fa yanzu kan mage ya waye saboda haka duk wani abu da zai kawo cikas ga ci gaban wannan ƙasa yanzu mu muna ta waye da sani dai har ta kai ga matasan ƙasar ne ke share mata hawaye wato dai su yi ta tada duk wata komadar ci gaban ƙasar da ta riga ta tauye. matasa. Usman ya tattauna da Nasiru Sa'idu Adhama a ziyarar da ya kawo mana nan sashen Hausa bayan ya gama halartar taron matasa na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York na nan Amurka. barka da warhaka yau ga barka ka malam usman to dawa muke magana assalamu alaikum sunana nasiru sa'idu adahama to mal nasiru barka da zuwa washington dc na gode malam usman kabara to da farko zaka iya gaya wa masu sauraro wane ne nasiru adahama a takaice to a takaice nasiru sa'idu adahama matashi ne daga najeriya kuma wanda yake taimakawa shugaban kasar najeriya muhammadu buhari akan harkar matasa da kuma ɗalibai. Me ya kawo ka Amurka da farko? Mun zo babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na matasa. Mm. Um, taron da aka zo don tattauna cigaban matasa hmm. da yadda za a tallafa musu wajen tattalin arzikinsu da kuma iliminsu hmm. da kuma 'yancinsu na hmm. shiga cikin harkar siyasa sannan kuma wani irin albishir za mu yi wa matasanmu na najeriya da na zo na jagoranci tawagar najeriya a majalisar ɗinkin duniya uh, ina ga wannan karo da aka yi taro wannan shine karo na shida ana taron wato ecosoc mm-hmm. ah, shi wannan taro an tattauna abubuwan ah, ci gaban matasa mm-hmm. a ah, tsari irin na tattalin arziki a kuma tsari irin na zamantakewa mm. amma abin da ya bani sha'awa matuƙa da gaske a wannan karo da aka yi mm. irin girmama najeriya da aka yi domin a mm. inda ake ajiye najeriya a wajen taron ya bambanta a inda muka gani a wannan shekara Ah, majalisar ɗinkin duniya ta karrama najeriya duba da yawan najeriya ita ce take da matasa a afirka gaba ɗaya ah, kuma take jagorancin matasa a duniya gaba ɗaya idan ka duba yawan matasa sannan ah, majalisar ɗinkin duniya ta matasa da kuma shugabanni na majalisar ɗinkin duniya tunda shugaban majalisar ɗinkin duniya shi ma yana gurin da sakatare general da su envoy wato ahmed elendawi Eh, an tattauna irin gudunmuwar da matasan najeriya suka bayar mm. wanda duniya ta karbe shi kamar abin da ake cewa not too young to run a mm. eh, matasan najeriya su bai karanci ka fito kamar ka fito takara ba mm. wannan yanzu kudiri da mu muke tafa cewa an ya tabbata a najeriya uh, majalisar doko majalisar tarayya da kuma uh, majalisar dattawa da kuma shi mai girma shugaban kasa an tabbatar da wannan abin ya tabbata majalisar ɗinkin duniya hakika ta yaba da rawar gani da matasan najeriya suka yi domin tabbatar da wannan udiri mm. domin matasa su ne suke ginshikin al'umma an musu wani iyaka daga sha takwas mm. cewa za ka iya fitowa ka kaɗa ƙuri'a mm. har daga sha takwas ma za a iya ɗaure ka mm, amma daga sha takwas ba za ka iya fitowa takara ba daga sha takwas ba za ka iya zama cikakken wakili ba daga sha takwas ba za ka iya zama mutum ba wanda alƙalamin shari'a ya hau kanka daga kan sha takwas zuwa ishirin da biyar zuwa talatin da biyar misali amma sai aka ce kawai kaɗa ƙuri'a za ka yi in ka yi laifi ɗaure ka za a yi duk waɗansu shika-shikan Ah, rashin jin daɗi sun tabbata a kanka daga kan sha takwas mm. amma duk shika-shikan jin daɗi sun haramta a kanka <laughs> eh. daga kan sha takwas zuwa mm. ashirin da biyar majalisar ɗinkin duniya ta yaba da rawar gani da matasan najeriya suka yi akan wannan ƙuduri mm. ta yaba wa shugaban muhammadu buhari akan ƙuduri da ya zo ma da shi a majalisar ɗinkin duniya da ya zo da shi wajen tabbatuwar da kafa wata cibiya ta matasa ta majalisar ɗinkin duniya ita wannan cibiya hakika idan an tabbatar da ita wanda kuma muna ganin alamar mm. nima a bayani na da ni domin an bani mm. dama an bawa Najeriya dama ta bayani mm. uh, Najeriya ta shiga cikin sauran kasashe tsirari a majalisar ɗinkin duniya da aka bawa dama suka bayani uh, na samu wannan daman na yi magana kuma a maganar da muka yi mun ƙara mun gwiwa cewa uh, wannan cibiya da za a kafa ta majalisar ɗinkin duniya ta matasa a tabbatar da an kafa kamar yadda mai girma shugaban kasa ya nemi a kafa mm. domin ita wannan kungiya za ta ita wannan cibiya mm. ta majalisar ɗinkin duniya za ta zama kamar wani sitiyari mm. ga madubi ga al'ummar da duk shugabannin duniya cewa matasa su shigo cikin tsarin demokuraɗiyya cikin mm. tsarin siyasa mm. na shugabanci a dama da su mm. sannan a ware waɗansu kasafin kuɗi na musamman domin ci gaban matasa domin idan ka duba kasafin kuɗi da duka shugabannin duniya na afirka suke amfani musamman na afirka suke amfani da su kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ce kashi 25 ga a tura shi ga ilimi kashi 35 a tura shi ga bangare kaza za ka ga babu wani kasafin kuɗi da aka ware musamman gan ci gaban matasa to mun nemi a yi wa matasa majalisar ɗinkin duniya ta zo da wannan shirin ko ta zo da wannan kasafin da za a yi wa kama a tursasa shugabannin duniya musamman na afirka hmm. akwai wani shiri na musamman da za a riƙa wa matasa a duniya ko a afirka domin matasa su samu ci gaba hmm. ko matasan nan ba mun ware maza bane har da mata hmm. domin kada a riƙa ganin cewa kawai an ce matasa mata ne a maza da mata to an tattauna wannan akan a majalisar ɗinkin duniya wannan ina ga kuma zai taimaka wa matasa matuƙa da gaske idan an samu haka matasa suna kukan ba a ba su dama amma aka mm. ba su dama wawura ta kan biyo baya wani lokaci mm. me za ka ce to ai matasan ma ya danganta wani irin matasa domin mm. ai dattijan ma akwai wanda aka ba su da yawa kuma sun wawura yanzu idan ka duba alƙalman da ake da su a afirka su wane ne suke wawurar dukiya al'umma matasa ai matashi ana sa ran zai kare kan to ai matasan ya danganta da wani irin matasa aka duba abinda muke mantawa shine ya kamata duk wanda zaka kamar yanzu a nan america matashi aka dauka barack obama wanda ya sauka mm. bai bawa matasa kunya ba mm. bai bawa dukkan wani matashi kunya a duniya ba mm. ya kamanta an yi an ya kam abin da ya kamanta ya yi wani abin da duka wani matashi a Afirka da duniya ya kamata ya ce eh barak Obama ya yi saboda haka mutum guda ɗaya ba za ka ce za ka masa ah, kuɗin goro da kowa ba don haka idan an bawa matasa an san wani irin matasa ne an duba asalinsu an duba gudunmuwar da suka bawa al'umma an duba background ɗinsu wato cikakken an yi bincike a kansu su ya kamata a rika ɗauka ba kawai mutum idan ya zo wanda ba a san da kai na ya bullo ba matashi ne a ɗauki jagorancin al'umma a bashi mukamin da aka baka a Najeriya ta ina ya bullo to ya bullo kasan da mulki muke na demokradiyya mm. ah, ya fito ne a gwamnatance ah, shi wannan mukami da aka bani dama akwai shi mm. tun a lokacin tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo mm. akwai wannan ofishin na musamman wanda yake taimakawa shugaban kasa a harkar matasa da ɗalibai shugaban kasa ne yake da ikon zaɓar mutum ko ya ba shi mukamin mhm. duba da yanayin shi wani irin mutum ne mm. matashi ake nema dai a mukamin mm. ko da yake wannan karan dai jama'a suna duba cewa mai girma shugaban kasa muhammadu buhari mm. ya ba wa matashi sosai duba da waɗanda suka rike mukamin ana duba waɗanda suka ba da gudunmawa a harkar matasa ana duba gudunmawar waɗanda suka ba da da uh, a harkar uh, uh, ɗalibai hmm. to ni na yi sa'a na riƙe ƙungiyoyi daban-daban na matasa a hmm. najeriya da kuma ƙungiyoyin ɗalibai hmm. har na kai mukamin sakatare janaral na ƙungiyar ɗaliban najeriya to sai ya zama na yi kamar tuwo na mai na ake cewa kowane ɓangare na taɓa kuma da dangantakar da ake da ita gudunmawar da aka bayar a siyasance ta shi shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sa allah cikin ikonsa a cikin mutane Allah ya zaɓi mu. Eh to ka ce an ba wasu a baya sun dan manyanta misali. Kai yanzu shekarun ka zai kai nawa? To shekaru na za ka iya dora su akan talatin da wani abu sun wuce. Eh yan doriya hakan da. Eh. <laughs> To aikin da ofishin ka yake me yake yi wa matasa misali? Aikin wato taimakawa shugaban kasa ake yi. Hmm. Akwai wato hukumar matasa wato hmm. ministry hmm. ta youth. To amma shi wannan ofisin yana kawo kusanci tsakanin manufofin gwamnati mm. uh, daga ofis ɗin shugaban ƙasa zuwa matasan da suke wuce mm. uh, ofis ɗin yana taimakawa matasa domin su zo su samu wata dangantaka da gwamnati mm. uh, ba budget bane da ofis ɗin kamar yadda ministry ko hukuma take da shi wanda za ta gudanar da ayyuka ta ba ko ta ɗauki aiki da makamantansu a tana tallafawa matasa da kuma ɗalibai irin kudure-kudure da gwamnatin tarayya take da shi mm. da kuma manufofin da gwamnati take da shi mm. da kuma lura da irin abubuwan da za su amfana wa matasa da ɗalibai mm. kuma ofis yana taka rawa domin ba wa shugaban ƙasa shawara akan manufofin da za su taimaki matasa ba a da bayan idan an zauna da matasa kusan ofis yana zama da matasa da ɗalibai ya ji kokensu ya ji matsalolinsu ya ji me suke da bukata mm. sannan ofis yana da aikin da zai zaga mm. a najeriya gaba daya domin ya ga kungiyoyin matasa daban-daban da na gama kai da na gwamnati da kuma ɗalibai da makarantu su ga halin da suke ciki mm. sannan ya dawo ya ba shugaban kasa shawara akan me ya kamata a taimaki matasa ko ɗalibai da su eh akwai wani misali karfin kwabbai na aljihu misali a ce wani kuɗi da yake fitowa kila daga ofishinka cewa in wani abun ya mm. tashi kila kai wa matasa misali Shi shine na gaya maka office din mm. ya bambanta da kamar ministry office din ba shi da kasafin kuɗi ka san kowane office din yana da kasafin kuɗi to shi office din ba shi da kasafin kuɗi amma mai girma shugaban kasa yana kokarin ya duba domin akwai abubuwa da muka bijiro da su sabon sababbi a ofis din mm. wanda ake ganin za su kawo matasa da ɗalibai ci gaba to ana kokarin a ga a karo na farko ofis din ya mm. samu wani cikakken kasafi da za a zo da taimakawa da matasa da tallafi na abubuwa da to yanzu idan misali aka ce ga mm. matsala an fito muku da ita kun gano matasa za a yi musu kaza za a yi musu kaza to wake daukan wannan nauyin a ce an magance yanzu tunda ba ku da kuɗi eh wato shi akwai ta inda ake yi daban-daban na farko idan bai shigo cikin kasafin kuɗin gwamnatin tarayya ba mm. na abubuwan da za a taimaki matasa da su mm. to idan akwai wanda ake cewa special uh, intervention funds akwai kuma special program waɗansu uh, shirye-shirye na musamman da mm. ofis ɗin shugaban ƙasa yake da su to ofis ɗin zai iya amfana da wannan kuɗaɗe da aka ware su domin taimakawa matasa da waɗansu shirye-shirye na musamman to idan muka duba muka ga akwai waɗansu shirye-shirye da ba a yi su a cikin kasafin kuɗi ba mm. ko ba su shigo cikin tsarin kasafin kuɗi na shekarar ba mm. kuma suna da muhimmanci domin taimakawa matasa mm. ofis ɗin zai taka rawa matuƙa da gaske ya ga cewa waɗannan shirye-shiryen sun tabbata ko da ba su shiga cikin wannan gundarin uwar kasafin kuɗin ƙasar ba akwai kuɗaɗe kankano da aka ware domin taimakawa ah, ko gajiyayyu ko taimakawa mutane masu rauni ko taimakawa mata da maza ko matasa na musamman a irin wannan bangare. Eh, to bari mu dan tsallake wannan magana da mun ji ka ba mu dan yanda dai abin yake ga wanda bai san me ofishin kai kunsa ba matasa su ne kashin bayan kowace al'umma sannan kuma kai ne aka ce ba da shawara akan matasa a 'yan mm. kwanakin nan musamman yanzu da a najeriya ake ta cikucin cewa ai shugaba muhammadu buhari baya jin daɗi ba shi da lafiya a ya tafi kasa kaza hutu a ya tafi <clears throat> magani sai shi a social media zaka ga matasa na ta yada abubuwa da zai iya yiwuwa ya zama gaskiya zai iya yiwuwa ya zama ƙarya saboda macije sare ka kaga bakin tsamma an ce zaka gudu mm-hmm. musamman a shekarun baya an yi makamancin irin wannan shugaba ba shi da lafiya aka dinga boye boye da sauransu shin yaya Buhari yake me zaka ce wa matasa to ni da iya abin da farko abin da zan gaya wa matasa shine mm. shugaba Muhammadu Buhari yana nan mm. kuma cikin lafiya mm. kuma kamar yadda ka ce an yi amfani ana amfani da social media mm. ah, kamar mu a kasashen mu na afirka mm. amfanin da muke amfani da harkar yanar gizo-gizo mm. ba ita bace yadda na fahimta ake amfani da ita a kamar kasashen da suka ci kamar nan amurka da muke ciki suna amfani da ita wajen bude abubuwa na ilimi da tattaunawa sun mai da abin kamar zauren kusanci tsakaninka da wanda yake nesa da kai ka zo da waɗansu abubuwan da za su amfanar da Mm. su ka zo da abubuwan da za su amfani ka su amfani kasar ka gaba ɗaya. Mm. amma mu kamar mu matasa a kasashen afirka har da mm. najeriya za ka ga muna amfani da abubuwan yanar gizo-gizo domin cin mutuncin mutane ko kuma yin waɗansu abubuwa wanda ba su cancanta al'umma su sani ba ko su gani ko kuma cin zarafin mutane to kirana da wa matasa shine mu yi amfani da basirar da waɗanda suka kirkiri waɗannan abubuwan suka zo da shi mm. domin kawo abubuwan ci gaba ah, maganganu da za a yi a kan shugabanni kowa ah, tarbiyyar da muke da ita mu kamar misali a Najeriya mm. an yadda muna da tarbiyyar girmama shugabanni mm. kuma ah, maganganun da kake faɗa ai babu wanda zai so a ce nasa ya, ga ana ɓata nasa ko balle a ce shugaba shugaba wanda ake gani kuma kamar shugaba muhammadu buhari wanda jama'a musamman matasa su suka ba da gudunmuwar ah, kawo shi domin sun taka rawar gani fiye da yadda kowa ya taka su ne suka fito suka kada ƙuri'a suka tabbatar ah, abin da suka zaɓa shine suka mm. tabbatar kuma ya tabbata mm. yau a ce waɗansu tsirari domin ba za mu ce matasan najeriya ba waɗansu mm. tsirari ne suke amfani da ah, irin yanar gizo-gizo domin su yi a kan buƙatar kansu ko kuma buƙata irin ta siyasa to daga ƙarshe ah, saboda lokaci ah, matasan najeriya su suke zuzuta al'amuran da suka shafe su a wurinku ko ku ne kuke zuzuta cewa kuna musu abin da ya dace a duka cuɗannin cuɗe ka muke gaskiya mu muna fito da abubuwan da ya kamata matasa su sani su kuma matasa magana ta gaskiya musamman ni da na shiga wannan ofis mm. akwai abubuwa da yawa wanda ban sani ba sai da na shiga ofis mm. kuma iya gwargwado matasan najeriya ni kam kuma dalibai zan iya cewa suna bani gudunmawa matuka da gaske mm. domin na buɗe kofata su gaya min abubuwan da ban sani ba su gaya min kuma ni ban damu da ko a soke ni ba ko a kalubalance ni domin ko ka kalubalance ne ni zan kalle shi idan dai kayi yi mun shi a kan kalubalanta ta gyara ina karbarsa to wannan shi yasa yawanci matasa da ƙungiyoyi kuma na ɗalibai da ɗalibai ya zama ofis ɗin nawa kamar gidansu za su shigo kowane lokaci za su faɗa ko a yanar gizo gizo za su ba da shawara kuma za su ga abin da suka ba da shawara muna amfani da shi kuma ana gyara don haka dai na ganin zan iya cewa cuɗe cuɗe ka muke tsakanin da su. ta mun gode sosai na gode ga gaske malam kamar yawa. to kun dai ji tattaunawa da muka yi da Nasiru Adahama mun yi magana da yawa ko insha Allah gaskiya eh, musamman akan maganan shugabanci na gari ga matasa da muke magana mm. kin ga shi na tambaye shi a cikin nake cewa shekarun sa nawa yake cewa ya kai kamar shekaru 30 da wani abu to kin ga mm. mutumin da bai kai 40 ba to kuma yayi shugabanci irin mm. haka har ka wakilci mutanen kasar ka ko kuma matasan da ke kasar kin ga abu ne da ya kamata matasa su yi koyi da shi sannan a farko farko mun dan yi wani dan matashiya na maganan sarki Sanusi na maganan cewa yawa maganan jita-jita duk eh, in ba in akwai shugabanci in baka son ka zama shugaba na gari to ai kaga zaka yada jita-jita amma in kana dama son ka zama shugaba matashi na gari mm. yaushe zaka yada eh. jita-jita abin da baka sani ba amma in abu ne na gaske fa na kirki sai ka yada mm. kamar yanzu wannan din da muka saka aikin ga a WhatsApp aka ta watsa shi da social media mm. amma magana gaskiya magana sosai gaskiya eh, kamar to mm-hmm. Allah Allah dai ya mu dace amin amin to masu sauraro kuna iya lalubar mu kai tsaye ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata To yanzu kan duka duka nan shirin na yau da gobe ya kammala a madadin. Maryam Bashir Bugaji da Safina ta sada dangi. Sai kuma Daniel Brown wanda shine ya ba da umarnin shirin kamar da aka ji shi sai injiniyan mu Neo Vasco Valaris sai wanda ya hada mu da ku a Facebook Live wato Ibrahim Jirmai ni Usman Ahmad Kabara a nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa mu zama lafiya. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe murya